بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين ديدي قوة جمادة الثانية hijira ta annaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1244 wanda yi daidai da uku ga watan biyu shekara 2021 wanda yi daidai da wato shekara 2040 shekara 2021 inda muke gabatar da karatu a wannan masallaci na ahalul baiti da kuma ainihin wato sahabbai wato daga wannan layi na hausaro cikin wannan gari namu na ainihin wato kaduna a cikin wannan littafi na tsulil amal wa kaifiyatul ilaji wanda wannan shine darasi na goma wanda suke da littafi a hannunsu za su duba shafi na takwas malam yana cewa wa kana bakar bin abdullahi al-muzani ya kulu wannan bakar bin abdullahi al-muzani yana faɗa yana cewa idza aratta an tanfa'uka salatuka in kana so sallar da kake yi ce maka amfani Faƙul, ka dinga faɗa wa ranka kana cewa la'alli la usalli ghayraha ba mamaki daga wannan sallar da nayi ta ƙarshe ita ce sallah da bazan kayin wata sallah a duniya ba jiya mun ka kawo misalai wa لكم الامثال من ببغا mun مثالي muku misalai cewa hakan yana faruwa cikin manyan kasan nan da suka mutu ba da dadewa ba jiya na bada labari na ce akwai wani daga cikin su yana da yaya kawai da daddare sai tura mata alat na naira miliyan arba'in tana duba sai ta ga kuɗi ya shigo ta kira shi ya ce mata to wallahi al'amura ne na rayuwa ba dole ba ne mu abin da muke iya yi bayan mu ‘ya’yan su iya yin haka tunda ya san ya yi shi ce ya ce gashi nan kiɗan samun kema kiɗan yi wasu abubuwa ya tura mata kuɗin da kwana uku ya bar duniya wanda watakila da wasiya zai bari ya ce a bata ba dole ne in ya bar duniya a zartar da abu ba dole ne wa aka rada tabarani an rajul min na qala yake cewa samitu abu darda ina ji abu darda yana faɗa hina hadarat wafatu lokacin da alamar mutuwa bujiro masa qala sai yace kuma hadisan zan karanta muku hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sami'tuhu yaqulu wanda ji annabi yana faɗa da bakinsa yana cewa ubudullah ka bautawa Allah ka annaka tarahu kaman kai kana ganin Allah subhanahu wata'ala din in lam takun tarahu in kai baka ganin shi fa innahu yaraka to shi yana ganin ka wa adud ka dinga lissafa nafsaka ranka koyaushe fil mauta ko fil mauta a cikin mamata wa iyyaka ina maka kashedi wa da'watal mazlumi da addu'ar duk mutumin da ka zalunta fa innaha tustajabu domin ana amsa addu'arsa wanda ka zalunta din ko kafiri ne ba shi da addini ko domin yadda Allah ya tsara rayuwar a duniya bai tsara ta wani ya cuci wani ba shi yasa farko tare da babu wanda ya isa sa Allah ya tilas ko ya hana shi ya bari tilas amma da kansa ya faɗa ya ce inni haramtu gulma ala nafsi ni kaina Allah tare da cikakken iko da nake da shi na haramta wa kaina zalunci da aka waje altuhu bainakum kun muharraman shi yasa na ɗauko shi na sanya shi a tsakanin ku zalincin ya zama abin haramta ne shi yasa a alƙiyama Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace dan adam Allah yake wa uridu ala rabbika saffan za a bujuro da mutane gaban Allah sahu sahu Allah zai ce laqad muna kun zo mana kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku farkon lokaci dama da za ku zo duniya duk wanda kuka zo da shi sai da ya riga ka ko ka riga shi ko yan biyu da ake haifa a ce alhassan da kuma alhussein za ka samu dole ɗaya ya jira ɗaya sai ya riga fitowa shi ne laƙar zitumuna furada kama na kuma awwala marra Allah ya ce bal ba ma wannan ba za'amtu a cikin ku akwai wanda suka kudirce suka faɗa cewa Allah na ja'ala lakum mau'ida ba za mu sanya lokacin da rayuwar za ta ƙare ba za mu dawo za mu haɗu da ku Allah ya ce wa wuda alkitabu za a ajiye littafi na aikin bayi wanda kowa yi fasarar mujrimina za ka ga wanda ya je wa Allah da gima-giman laifuffuka na min mafi suna cike da tsoro akan abin da ke cikin littafin suna aiki idan aka ɗauka aka ba mutum ijuya ikaranta ijuya ikaranta da aka ji yana cewa ya ƙulu na yawai latara kai tu mali hadar kitab wannan wani irin littafi ne la yugadiru sagirata bai barin karamin abu wala kabiratan balla tana babba illa a fati sai da wannan littafin ya kiyaye Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadiran duk abin da mutane suka yi na aiki sai sun same shi halacci a rubuce a wannan littafin saboda me wala yublimu rabbuka ahada Allah babu wanda zai zalunce shi wani wajen Allah maɗaukacin sarki ya ce wa nada ulmawazin alqistal yawmil qiyamati wallahi sai mun ɗauko ma'auni na adalci mun ajiye gobe alƙiyama. Allah ya ce fala tuzlamu nafsun a babu wata rai da za a zalunce ta wani abu wa in takum misali habbatin min khardalin ko da misalin ƙwayar atom ne komayya Allah ya ce a kaina biha sai mun zo da ita alkiyama wa kafa bina hasibin kuma mun isa mu zamanto masu hisabi akan ta inji Allah da haka zaka ji Allah yana cewa inna Allah la yuzlimu an-nasa mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ajran azima Allah ba zai zalunci dan adam ba mithqala dharra to shi yasa masu magana suke cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadir wa zulmu yarjihu uqbahu ila an-nar karka kuskura don Allah ya baka dama ka zalunci wani zalunci da kake gani ƙarshensa yana komawa zuwa mummuna makoma da haka tanamu ainaka za ka kwanta ka yi ta bacci wal mazlumu muntabihun wanda ka zalunta shi kuma ya kasa bacci ya du'u alaika yana maka mummunar addu'a wa ainul lahi lan Allah kuma da yake roƙo akan zaluncin da kame shi kuma ba bacci yake yi ba saboda shi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm muqaddimatu ma na baccin ba za su iya kama Allah ba ballanta na baccin shi yasa ya zamanto alhayyu alqayyum rayayyen da kowace rayuwa tana da lokacin da za ta kare amma banda ta shi shi yasa Allah ya ce wa annabi wa tawakkal alal hayy ladhi la yamutu ka dogara akan Allah rayayye wanda ba zai mutu ba da haka ya zamanto afa man huwa ƙa'imun ala kulli nafsin Allah shi ne wanda ke tsaye a kankin kanshi kuma ya tsayu da kulawa da duk abin da ya shafi rayuwa na rabuwar al'umma to haka Allah maɗaukacin sarki ya hana zalunci amma yanzu ka kalli yadda zalunci ya mamaye rayuwar tun daga matakin ƙasa yana ba da labarin abin da ya faru zalunci ya mamaye rayuwar mutum shi yasa za ku ga wajen alaƙan namiji da mace da Allah ya gama maganan ayar ya faɗi cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i maza su ne su ne shugabanni su Allah ya dora wa kula da haƙƙin matansu da ɗawainiyarsu su eh yanzu kai muna tare da kai je wata tafira wani ya cikin 'yan gudun hijira ya auro ta ya kawo ta ganin ba ta da uwa ba ta da uba ba ta da dangi an kashe kowa na ta yi sun yi auro ta wannan bai sa yarinyar ta cancanci ya tausaya mata ba rigima ya tashi ya tafi gaban malam abdulwahab imam ahadu sunnatu wal jama'a yana malamin addini amma a gaban malam abdulwahab mutumin nan ya tashi imam yarinyar nan saboda rashin mutunci ku duba ku gani ba to in a gaban mutane a gaban malaman addini yana iya tashi ya dake ta ya kake tsammani in sun koma gida da shi sai ita da ta faɗa min ban mu yadda ba kai a gaban ka na kira ba la bai ce mun tabbas kan yi haka to shi yasa da Allah ya gama magana fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah wallati takafuna nushuzuhunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madad wadribuhunna Allah ya ce fa in ata'anakum fala tabagu alaihin sabila sai ya rufe ari ya ce inna Allah kana aliyan kabira Allah madaukakin sarki ya kasance aliyan madaukaki biyar da kake ganin kana da daukaka akan matarka to daukakar da Allah ike da ita kanka. Wani walillahi almasalul a'la kabira biyar da kake ganin kana da girma a kanta. kai halitta ce ita halitta ce ba halitta ta kai ba Allah ya haɗa ku a wasu bangarori kuka yi musharaka na halitta wani ɓangaren ya bata kamala ya baka na kasu wani ɓangaren ya baka na kasu ya bata kamala bisa ga ganin damar su ya dauko ka yace kai ka zama shugaba a kanta to ka tuna akwai wani kuma mai girma a kanka shi yasa alhafiz ibn kasir yake cewa wannan abin da Allah yake faɗa nan wajen ta hadidi ne kashedi ne da jan kunne Allah ke yi ga duk wani namiji kakka ɗauka in kana da mace ka zalunce ta ka cutar da ita ka musguna mata in an zo lahira sai ya ce eh wannan jatau ne to ka zo to barka da zuwa wuce Allah baka isa ba baka isa ba da kuma irin wannan mara mutuncin da zai iya tashi gaban malamin addini imam malama matarsa to ne kuma gobe za je yana zagin shugabanni ya ce shugabanni ba su da imani shi ma gashi bayan cikakken mara imani ya ce shugabanni ba su da tausayi shi ma gashi cikakken mara tausayi ta yaya kai Allah ya ɗora maka jagorancin wani tausayi a mai Allah ba zai kawo wani ƙudago wanda ya fi ƙarfin kai gallaza ma abinda annabi ya ce kenan dama Allahumma man waliya min amri ummati shay'an Allah duk wanda ka ɗora mu wani abu na jagorancin al'umman nan ita kura musu Allah shi ma ka takura shi ka sa cikin wahala wanda ka zalunta ko arme ne Allah bai yarda da zalunci ba wala Allah ba zai bar zaluncin ya tafi haka kai ba ko ba musulmi ba ne zama yanzu a wanda yake gani in dai arne ne ko bashin shi ya ci bai biya ban an je lahira ya ci banza sai ma kalle shi kai arnan banza dan an ci kuɗinka mai zai faru akwai su kuwa? akwai sai ce arnan banza don an ci kudin ka mai zai faru akwai abin da zai faru wa kana habibun nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance da'iman da yaushe ma yudhakkiru bil maut abinda annabi yake tunatar da mutane mutuwa hatta la yatila al insan ta yadda kada mutum ya tsawaita min na daga cikin mu al ya tsawata min al'amala dogon guri fa yusi'ul amal wannan sai sabbaba masa munan aiki faqad akhraj al imam ahmad wa tirmidhi wal hakim an abi an ubay bin ka'ab qal yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance idan dahaba thulutha al layl idan dai bisa ukun dare ita fi qama yakan miƙe faqala yakan ce ya ayuhan nas ya ku mutane uzkurullah kutuna allah ku ambaci allah amma yanzu kafta kaftan wayoyin nan ina za su ba mu eh kaje ka da hau kana ta chatin sai karfe uku na dare wani daga nan bacci ya kwashe shi sai rana ta shi to wanda ke sannan zai tashi in Allah ya taimake ka za hau wa'annan abubuwan wasa'il din kana neman abubuwa na alheri akwai za samu da yawa amma in Allah ya jarrabe ka to haka za ka samu wani daga wannan tashar ya tsallaka ya shiga wannan tashar ya shiga wannan tashar Kika kuma tasho shi sai a hankali sai ya ce ja a turrajifa busa ta farko ta zo ta tufa uhar radifa sannan busa ta biyu za ta biyo bayanta sannan annabi ya ce ja mautu bi ma fihi mutuwa kuma zai zo da abin da ke cikinsa ja almautu bi ma fihi mutuwa zai zo da abin da ke cikinsa walqad hassa annabiyu sallallahu alaihi wasallama annabi ya faɗaitar da al'ummarsa ya zabarar da su ala ƙisar al'amal akwai taƙaita dogon guri wa hada ma na rahu jaliyan wannan shine abin da muke ganin saƙili da muzu fil hadisin laji akhrajahu al-bukhari cikin hadisin da al-imam bukhari fitar da shi an ibn umar daga ibn umar da yake cewa qala yake da rasulullahi bimankibi manzon Allah ya kama ka faɗa ta faƙala sai yace ce kun fi duniya ka annaka gari ka zama a wannan duniyar kaman baƙo ne aw abiri sabil ko kaman wanda zai wuce ne matafi ne dan tafarki ne wa fi riwaya fa innaka ya abdullahi la tadri wa domin kai baka sani ba ya kai abdullahi wato masu masmuka gadan menene sunanka gobe wa kana bin umar ya ƙulu abdullahi ɗan umar daga nan shi kuma yake cewa idan asibata in ka waye gari wala tantaziril masa kakkai ta jira kana tsammanin za ka kai yamma wa idan amsaita idan yamma ta yi ta tantaziril saba kakkai ta jira kana tsammanin za ka kai gari ya waye ba dole ba ne wa kusmin sihhatika limardika ka yi ƙoƙarin ka yi riƙo da lafiya kaɗan lokacin da baka da lafiya abinda kake na alheri ko baka yi Allah ya ci gaba da baka lada duk wanda lafiyar salau al'adar sa dabi'ar ya zo kowace sallah a jami'i ya zo in ana karatu rashin lafiya sai in kama shi ya kasa zuwa ko yana gida bai zo ba Allah sai ya bashi lada sannan wa min hayatika limautika haka nan kai kokari kai amfani da rayuwarka ka gina aikin alheri saboda mutuwarka Allah ka dukan mai wannan littafin na laisal garibu da yake fada yake cewa laisal garibu gariba sham wal yaman innal gariba lahd wal innal gariba garibul lahd wal kafar wa laisal garibu ba bako bane na hakika garibar shami wal yamani mutumin da zai bar kasar shi ya tafi kasar sham ko yaman ba bako bane na hakika wanda zai bar najeriya ya tafi ghana ko kamaru ko Amerika ko ingila a innal gariba bako na hakika shine garibul lahdi bakon kabari lahadu wal kafani daren da aka sa maka lakafani aka shigar da kai kabari to lokacin da ka shiga bakunta ta hakika ba da kuma ba za ka dawo ba shi yasa ya ce innal gariba lahu haqqun li gurbatihi alal muqimina fil awtan was sakan innal ba shi baqo lahu haqqun yana da kuma haƙƙi li gurbatihi a wajen bakuntarsa alal na akan waɗanda suke zama a guri fil awtan a cikin ƙasashe was da guraren zama yace la gari ba. kakkai ta buga ma bako tsawa hala shi lokacin da yake halin bakonta ka kyale shi faddahu zamani da kake gani an haru shi zai dinga buga masa tsawa bizzulli da kasanci wal mihani da fitintinu da jarrabawa iri iri sai ki safari ba'idu tafiyata tana da nisa wa zadi lan yuballigani ga kuma na ba zai kai ni ba wa quwwati da'ufat ga ƙarfi na ya yi rauni wal ya yatlubuni ga kuma mutuwa yana nema na wali ƙaya zunubin gani da ragowar wasu zunuban da lastu a'lamuha ni kaina ban ma santa ba Sau da yanzu nan duk a cikin wata ɗaya kawai in aka ce ka zo ka kididdige maganganun da kai da adadin kalmomi wallahi ko mu kullum aljanna za a baka ba za ka yi ba amma Allahu ya alamu Allah yana sanar da ita fi sirri a ɓoye wal'alani da kuma mai bayyane tare da ana Allah abubuwa ɓoye da bayyanan shi sa ya ce ma a halamallahu anni mai ikai mamakon haƙurin Allah da juriyarsa a kaina haifu amhalani ke yadda imin jinki za ka yi ta masa kaza ka yi masa kaza ka yi masa kaza amma wa ƙatta ma daiki gani ni na doge fi zambi a cikin zunubi na wasu ne kuma Allah yana suturce ne sai sa cikin sunayensa akwai asattiru mai rufa asiri akwai algafuru dama algafuru daga annabi farne hulakwano saboda tana rufe mutum kai wani yadda zai yi da daddare da Allah zai buɗe maka abin da yi da safe wallahi an ka hango shi daga saman layi canzawa za ka dan garewa za ka ba za ka taɓa yadda ku haɗu da shi ba shi yasa ya ce ana lazi uguliƙul abuwa ni ne wanda na kukkulla kofofin mushi ta hidan ina ta ƙoƙari alal ma'asi akan sabon Allah wa ainul lahi tanzuri ne kuma idan Allah tana kallo na yasa ya ce ya zallatan ya tuba tubai kurakurai jimagiman laifafukan da na aikata wanda kutubai kuma an riga an rubuta su fi gaflatin cikin rafkanar da zahabar na riga na aikata lokaci kuma ya riga ya tafi sannan ya hasaratan ya baƙin ciki bakiyar wacce za ta kuma wangufil kalbi cikin zuciya tuhriquni wacce take kona ni sai sai ce ku ani anuhu ka ni in yi kuka ala nafsi akan raina wa an dubuha in shirya mata abin da ya dace wa aqta'u dahara in yanke zamani bi tazkiri ta hanyar tunani wal hazani da bakin ciki akan abin da ya wuce shi yasa yace da an ka azli dan Allah ka bar zargi gare ni ya man kana ya azuluni ya wanda yake na. da kaga ina faɗar haka yake lakunta ta alamu ma bi da ka san abin da ke tare da ni na halin da na samu kaina na damuwa bayan na saba ma Allah kaga ina wa'annan maganganun kunta ta azumi ga kamun uzuri da an yi ka kyale ni a suhu domin an in zubar da hawayen da lankitsa alaha babu yankewa gare ta fa hal asa ba mamaki a samu kwararar hawayen da tukhallisu za ta kwace ni min ha daga abin da riga ya wuce a baya na aikin da ne mara kyau da duk lokacin da mutum ya yi saɓan allan da ya gabata ya dawo yana nadama yana kuka to alama ne na cewa yana ƙoƙarin ya gyara alaƙarsa da allah ne ya ce ka annani bai na jullil ahalin mun tsarihan alal firashi wa aidihim tuqallibuni ya ce saboda me yasa nake faɗa maka wannan ya ce ka annani kai ka ce ni ɗin nan fa bai na jullil ahali. akwai lokacin da zan waye gari tsakanin mafi yawancin dangina mun tsare hanzar da manto abin jefarwa ne alal firashi akan gado na mutuwa wa aidihim hannayensu tuqallibu ni ita take jujjuya ne wajen wanke ne daga da zarar ka mutu ko wanka ba za ka iya makan ka ba sai dai amma shi yasa ya ce wa katta jama'a hauli man yanuhu wa man yabki alayya wa yanani wa yandubuni a lokacin ne waƙar ta jama'a hauri ya taru a gefe na manya nuhu wanda yake mun kuka na ɗaga sauti na mutuwa manya biki da wanda yake kuka a kai na wanda ba na ɗaga sauti goyon ani yana ba da labarin mutuwa ta wayan ni kuma suna yana shirya ni akan yadda zan tafi gida na hakika waƙar a tau matakin farko sanda ka samu kanka cikin rashin lafiya za su zo bi tsabibin da likita kai wa alijani don yi min magani amma walam ana tsib hada ne yin ni da kaina daga lokacin ban ga wani magani da za a mun yi min amfani ba ba shi yasa masu magana suke cewa ba inna tsabiba lahu ilmun ya dullu bihi likita yana da maganin da zai baka yi maka amfani in kana da mar'i fi ayyami ta ahiru idan ɗan adam yana da rago kwanaki a duniya hatta idan man ta had ayyamu rihlatuhu wa hatta idan ta had ayyamu rihlatihi sai kwanakin cirantuwarsa daga duniya ya riga ya kare to harat tabibu shi ma likitan rudewa yake wakaratul aqaqiru duk wata kuma allura da zai amfani da ita sai ta yaudare shi a lokacin ne Allah yake kalla idan balagati taraqi wa qila man da zarar dai ta riga ta zo kiran kiran haka za a yi tana da waye kuma mai magani a ce to wannan matsalar ta fi karfin nan asibitin a tafi hutu daga nan a banka da gudu a ce sai dai a yi shika daga shika a take bankawa da gudu a ce kai wannan matsalar ta fi karfin nan sai dai a yi saudu jami'a. duk dan me yaya za a yi a ce turan wanda ya shiga wannan halin amma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce a lokacin ina wa zanna annahu al shi wanda ake dawani da shi ya tabbatar wallahi sai ya raba da duniya shi yasa yace da nazri shirar na zai tsananta wa wasaral mautu mala'ikan mutuwa zai zama tun ya ji zibu ha yana fusgarta min kulle irkin daga kowace jijiya bila ba tare da tausasa ba wala wani ko sauƙi. wasu da ruha haka zai nemi fitar da rai minni daga gare ni fi ta gargure ha lokacin da ranta riga ta kai gargara wasarar liƙi Mariya. lokacin haka zai zaman to wuna ma yana da ɗaci na gargara ni lokacin da rai ta kai kiran kiran ka kalli abun sha mafi sauki a duniya shine ruwa amma dan adam ikan waye gari ya samu kansa ya kai yanayin da ruwa ma ba zai isha ba wai maganan wani abinci ake ko a'a lokacin da duk aka ce rayuwa ta kai matakin da ruwa ma ba za ka isha ba al'amura sun lalace ai wa kama man kana hibban nasi wa gammaduni da ka mutu yake sai su rufe min ido wara alkul za a waye gari dukkan mutanen da suke da alaƙa da kaiwan sarrafu sun juya ba adal iyasi bayan ɗibarai amma ne daga rayuwa wajaddu yanzu mai za su za su yi ƙoƙari ne fi shirar kafani wajen ya za a siyo maka likafani kan wa kama man kana hibban nasi wanda yake mafi soyayyar mutane zai miƙe fi adalin cikin gaggawa na da mugassiri ya ce bari ya je ya nemo mai wanka ya atini wanda zai zo ya gassilu ni ya mun wanka wasu sai ga unguwa ce guda sai a yi mutuwa ma a unguwar saboda su ko manya ne ko su waye waye waye sai ga duk unguwar wani an rasa wani mutum ne ma iya ba gawa wanka saboda manya ne ba su da alaka da addini eh, masu masallaci a unguwar sai ka samu wanda suke da kokari shine irin Allah ga naka nan a cikin gidan ba kowa zai iya zuwa ba wanda kuma addinin bai dame ba kawai in ya samu lokaci ya sallar sai ga an yi mutuwa a rasa sanin waye ma zai wanka wanka wa qala zai ci ya qawmi ya ku mutanen nabki mu nemo nabki gasilin mai wanka hazikan mai hazaka hurran da ribar. wato wanda yake ainihin wato mai hankali aƙila wanda ya san ya kamata arifan masani fatsini mai kaifin hankali ya ce faja a ne rajul minhu da an nemo mai wanka sai wani mutum ya zo daga cikinsu fajar radini sai raitar da neman tsirara mina siyabi daga tafafin da nake sanye da shi da duniya wa a arani wa a faradani ya tsaraitar da ni ya kaɗaitar da ni wa auda uni idan an gama wanka haka za su ɗauke ka su ɗora ka alal alwahi akan alluna na mankaran muntsarihan suna abin jefawa cikin tawasara fauƙi sarirul ma'i a lokacin da za a yi maka wanka sai gudanar ruwa sai ya kasance saman ko gadon inda za a ajiye kayan difuni mai wanki wanyana tsarkake ni wa askabal ma zai kwara min fauƙi daga sama na wa gastalani ya mun wanka gusulan salasa wanka uku wana da alƙawar sannan ya kira mutane in ya gama wankan bilkafani a kawo likafani wa albasuni a lokacin za su sanya min siyaba tufafin da laki mamala ba shi da hannu wa tsara zaɗi na zai zamanto a lokacin ɗi turaren gawa shi na hannada ne lokacin da za su samun turaren gawa daga likafani in akwai wani guziri da mutane za su iya sa maka daga nan duniya to shine wannan likkafanin a sa masa turaren gawa wa ya ce haka za su fitar da ni duniya daga wannan dunin fawa a tsafa. Wayyo bakin ciki ala a akan doguwar tafiya da zan yanzu bila ne kuma babu guziri na aiki mai kyau yuballighuni da zai kai ni zuwa ga tafiyar da nake so in yi wa hammaluni alal aktafi arba'atan ko arba'atu mutum uku za su ɗauke ni akan kafaɗa minar rijali daga cikin mazaje wato wasara wa kalfi man yushayyuni a bayana kuma bayan waɗannan mutum hudun ga waɗanda suke rakiya wa ne. kafin a kai na makabarta haka za su gabatar da ni ilal mihrabi zuwa ga inda ake ajiye gawa a yi mata sallah wan sarafu sai su juya khalfal imami bayan liman fasalla sai su yi maka sallah sun mawadda an sannan su ban kwana da duk yadda kake shigowa masallaci kullum kana yin kabbara a sallah ka ce Allahu akbar wallahi ranar farko da zaka fara gane da gaske Allah yana da girma dan da limamin gawa ya fara tsayawa kanka ya fara maka wannan kabbara lokacin ne zaka fara gane da gaske Allah yana da girma shi yasa yace sallu alayya salata haka za su yi min wata sallar da la ruku alaha babu ruku'u tattare da ita wala sujuda babu sujada. me yasa aka yi maka wannan sallah la'alla Allah la ni ba mamaki ko Allah ya min rahama da kaga tunda aka ba da canfi aka ce mana tun mana yara in ana sallar gawa ba a dukawa duk wanda ya kuskure ya duka to wallahi ya tafi kenan da ga duk yadda rayuwa cewa mutane tsanani da yadda aka shiga cikin tunani da wuya kaga an zo sallar gawa liman ya yi kabbara wani ya manta ya ruku saboda an ce da ya manta ya ruku shi ma ya tafi kira. so da kowa ya kiyar wannan ka gani wa an zaluni ila kabarin haka za su saukar da ni akan kabari alama mahali akan a hankali wa kaddamin wahidan minhu za su gabatar da ɗaya daga cikinsu yulahidu ya min lahadu wa kashafa sauba haka zai yayi tufafi an wajahi daga fuska ta li ni dan ya kalle ni wa askabat dam haka zai kwararar da hawaye min ainihi daga idanansa a garka ne lokacin da yake nitsar da ni a cikin kabari fa qama muhtariman bil azm mustamilan wa saffafa labina min fawqi wa faraqani haka zai minki yana ganin yana mutunta ni ta hanyar himma yana tattaro abin da ya kamata ya tattaro wa saffafa labina allabina shine itacen da ake sawa a kabari ko abin da ke tsayawa min fauki daga sama na wa ne, hakan nan zai rabu da ni wa zai ce hullu ku kwarara alaihi turaba turba akan sa waktanimu ku nemi ganimar husnul sawabi kyakkyawan lada minar rahmanu zilminin daga Allah ma'abucin rahama ma'abucin baiwa ya ce to daga nan fa'in an sa ka ƙabari fi zulmatul qabri a cikin duhun kabari la ummun hunaka wala babu uwa a can wala abun babu uba shafiqu wanda zai tausaya maka wala akun ba ka da wani dan wanda yu'annisu ne zai yi maka fire ɗebe maka kiyo ku duba lockdown ɗin da aka sa mutane ko hankalin sai tashi kana fa zaune a gida da wayoyi a hannunka da intanet da komai amma kana ganin an takura maka an hana ka sakat dan da aka ji aka danna ka kabari ba intanet ba salula ya kake ganin za a kare shi yasa yake cewa fari faridun wahidul qabri ya asfa alal farqi bila amalin yuzawidun faridun ni kadai wahidul qabri ma ƙabari kaɗai kadai tuwa ya asafan ya bakin ciki alal farqi akan rabuwa da duniya bila amali ba tare da wani aiki ba yuzawiduni wanda ya sa na guzuri to haka ya ci gaba da ta wahala ne suratu yanzu lokacin wata sura za ta sauka gare ni fil aini a cikin idanuna id lokacin da idanun za ta yi dubi min haulin matsala'i ma kad kana ya shida ita na bullowan wani al'amari wanda zai tsoratar da kai abinda baka taba gani ba na bala'i to a lokacin zai bullo maka na min munkarin wa ne. da aka ga munkar da nakirin a lokacin ya ce ma a ƙolu lahu me zan iya ce masu kada halani amurhum tittan fa afza'ani al'amarin su ya razana da gaske kuma ya firgita ni wa aka ni haka za su zaunar da ni wa jaddu za su yi ƙoƙari fi su alihimu a cikin tambayarsu shi yasa ya ce mari siwa ka ilahi Allah ba ni da wani a lokacin man yukhallisuni wanda zai iya kwata ta a lokacin da za su yi min tambaya famnun alayya bi afwin Allah kai min baiwa daga gurinka minka ya amali ya ƙarshen abin gurina fa inna ni musa kullallani abin ainihin wato amintarwa ne bi zambi ta hanyar zanubin da nai murtahin abin jinginawa ne gare shi a lokacin ya ce da ka mutu ta ƙasamal ahalu iyalai na sai su raba mali dukiya ta ba'a da man sarafu bayan sun jiyo wasara wuziri ala zahari duk kuma laifin da ka ɗauka a bayanka wajen tara dukiyar a askala ne wannan zunubin sai sa ka nauyi yanzu ji ake bani labari hankali na ya tashi cewa yanzu fa yadda maza suke ɗaukar mata su je su kwana da su a hotel akwai kuma su kuma matan da suna da kuɗi aikin su kenan su ɗauki namiji su kai shi hotel su ajiye shi sati ɗaya kwana biyar banda zina da su ba abinda suke kuma an gama su za su biya shi saboda mijinta ya tara mata kuɗin banza ya ƙi yin aikin Allah ya ƙi yin aikin addini shekaran jiya wata munasaba ta kama na yi magana akan mutanen Nijar Nijar ɗin da mutane suka sani a da ba ita ba ce a yanzu kuma wallahi akwai propaganda na turawan yamma akan Nijar saboda kaso ɗari na mutanen Nijar, casa'in da takwas ɗinsu musulmi ne, shi ake taɓata ƙasar, ake kallon a'a, ƙasa ce matalauciya. Na je shekara 2019, na taɓa shiga sau biyu wa'azin ƙasa, to kaga tun da ƙasa ce za ka shiga asaba a yi wa'azi da daddare lahadi ka fito, kaga ba za ka isa nan mai tafiya a ƙasar ba. Amma wancan karan shekara ta 2019 da na ji kwana na kusan talatin a Nijar kafin in gudu. Na yi kwana ashirin da wani abu a cikin yamai na zo cikin garin gaya ne abin nan. Abin da zai baku mamaki shi ne, yanzu muna magana da wani babban mutum cikinsu mai kuɗi. Ya ce min wala ya yi mamaki da yana da abokanai a Najeriya, manyan masu hali. Ya ce in yana tambaye su kun san malam wani sai su ce ba su sani ba na ce to yaushe za su san su ɗin iska ba su da lokacin addini daga neman kuɗi in kaga sun yi kyauta sai yan matansu sai fasadi sai baɗala an fahimta yi amma har yanzu ɗan najeriya kullum tuciyar yake yana da arziki amma arziki mara amfani haka yanzu rayuwa a nijar wallahi ya fi tabbas akan rayuwa a najeriya saboda a inda na zauna na ga ba sa sa magi a miya na tambaya na ce me yasa sai suka ce min saboda suna da wadatar nama nama kuma ana sashi magi ana sashi a miya ne don mintewa ke zaƙi to suna da wadataccen naman da ba su da buƙatar magi a miya mu kuma fa eh? ka gani yanayin tsaron Nijar ya fi na Najeriya an fara harkar kidnapping a can ɗaya biyu uku dole aka bari saboda in dai kidnapper ɗin za su buga waya su ce a kawo kuɗi to sai an kama su kaga rayuwa mai ake so na farko ba zama akwai abinci ba eh? na biyu akwai mai tsaro to tsaron Nijar yanzu ya fi tsaron Najeriya ku bincika za ku ga a bakin bodojin nan wuraren da suke alaƙa da Nijar yankunan da suke cikin najeriya idan matsala ta taso in suna buƙatar ɗauki kafin sojojin najeriya su je, har sojojin nijar ɗin sun kawo mutanen najeriya ɗinsu sannan abu na uku harkar wutar nijar standard ce akan ta najeriya domin da na zauna kusan kwana ashirin da wani abu da na dawo na yi kwana biyar har na baro in ka gani ɗauke wuta sai dai mitar da kuka samu kuɗin kuɗin ya ƙare amma ba ɗauke wuta nan fa najeriya ko abuja ba ka da tabbas ba ɗauke wuta amma su can ba ɗauke wuta sannan a dukkan inda yake aka ce maka birane ne nasu kamar irin kaduna kano da ina da ina da ina za ka samu akwai wadataccen ruwan famfo bai yankewa to ban san ko menene rayuwar ba an fahimta ai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to daga ƙarshe abinda muke yi na addini idan na faɗawa mutane suna mamaki cikin wanda suke ba mu gudunmawa kaso ɗari saba'in mutanen Nijar ne saba'in wanda suke kamaru ko libya ko chadi ko gabon ko ina ne ina ne in ka tattara su banda ma na cikin nijar ɗin da ka samu wanda suke ba mu gudunmawa mutanen Nijar ne sunanan ga su da kuɗi sun tara amma mu'uzaminsu abin da ya kamata su yi ba shi suke ba ko mu'uzamansu ba su da lokacin addini don wallahi al'amura da dama da addini yana gabanmu bai kamata ce addini yana kuka ba hatta kayan sauci wanda za a haɗa a yi wa'azi idan ka je Nijar za ka samu yadda suke haɗa kayan sauci ya sha bamban da yadda ake haɗa kayan sauti a Najeriya. Ni na ji ai, muna da sifiku guda biyu yanzu da muke amfani da su. Wayanet ne, wanda ya siyo mana sifikun tun daga China ya zo mana da su, ya aiko mana da su har Najeriya. Ɗaya tana cikin nan, ɗaya tana mu'assasa mutumin Nijar. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.